Khadija, ƙungiyar e CICR na taimakawa mata masu nakasa domin kyautata rayuwarsu. Wani amfani kuka samu a wannan hulɗa taku da sai e CICR? sai sayar kungiyar sai sayar ta zo ta haɗa hannu da mu muna aiki tare ta fannin motsa jiki da aikin hannu cikin ayyukan hannun kuma muna yin kyallayen tsafta da mata ke amfani da su yayin al'ada da zane muke yin su sai sayar ta gyara muna da wurin koyon aiki mu cikin ƙananan hukumomi don mata masu fama da nakasa su zama su ma kamar kowa kuma alhamdulillah wa'annan shagunan suna tafiya yadda ake so atelier mundu mai barmai wani sauyi kuka samu a rayuwarku a sakamakon wannan hulɗar aiki tare da sai isa'ir e ni kafin in san sai shagona baya da wani tsayi dan gajere ne kuma ya kusa rushewa amma yau rayuwata ta sauya ina da shago na kaina ina biya ma kaina bukatuna na yau da kullum ina kuma tallafa ma wasu ciki har da dangina ina da iya biyu masu cutar sanyin kashi da yau an fi shekara nawa ban taba tsayi bisa kan wani ba na ce mishi ga abin da nake bukata dan dana baya da lafiya muna sa tufa a ciki muna ci muna sha iyanmu suna karatu karatu muna kwana inda muke so kuma muna yin yadda muka ga dama. Khadija, wani kira gare ki zuwa ga maza da mata da ke samun wannan taimako? Ga ka sinai dai. In ka samu mai taimaka maka, ka fi da ƙuya, ka hudda mantuwa, ka mai da kanka mutum, ka sa zuciya cikin aikin da kake yi, ka tsaya ka yi aiki, kar ka mai da kanka rago, mai darga, mai karya, ka tsaya ka yi aiki da himma. Sannan ne wanda ya tallafa maka zai jin daɗin tallafin da ya baka, tun da kun ga yanzu, sanda sai yi sai yar ta matso mu, inda mun gwadi ƙuya, da ba ta jin daɗin aikin da ta yi tare da mu, da sun daɗe da juya mana baya. Amma a magana da nake muku a yau, in aka ce wannan takarda ce da Enashel ta ta rubuta ta kai sai ecr ko wani ya ɗauko kafa ya zo ana shell ko kuwa in muka je muka ga president muka ce ga abun da muke so sai ecr ta mana to in bata yi shi ba to abun baya cikin karfinta ne to kunnin ba sa na rano